ya ce wani babi mal wajibu ala man aujaba ala nafsihi nazaran fa'ajaza anhu wanda ya ɗaukan makansa <clears throat> ya yi nazar ya yi bakance sai kuma ya kasa yin abin da ya ɗauke cikin bakance a kai abu ne da ba zai yi ba zai iya yi ba to menene yake wajibi a kansa dole ne sai ya yi duk da cewa ba zai iya ba ko ya zai mal wajibu halaman aujaba ala nafsihi menene yake wajaba akan wanda ya wajabta makan kanshi ba kance nazar fa ajaza abu sai gaza cika <coughs> wannan ba kance to me zai za mu ji قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا حماد بن مسعدة عن هبيل عن ثابت عن ثابت عن انس قال يتي راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ana tallabe da shi ana rike da shi musaka yana tsakanin mutane guda biyu wannan ya tallabe shi ana wannan ya tallabe shi ana ana yana tafiya faqala sai mazu Allah ce ma haza me wannan ya haka me ya faru Kanu sai suka ce nazara an yamshi ila lahi ai yayi bakance ne zai tafiya a kar zuwa ɗakin Allah Ka'aba kenan qala sai mazu Allah ce inna Allah ghaniyun an ta'dhibi hadha nafsahu ai Allah mawadaci ne gabar wannan azaban da yake makansa murhu falyarkab ka ce da shi ya je cika ba ka ce ɗakin kaba amma ya hau ba sai ya je a karba to me kina me imamu na sa'i ke nufi da wani eh mal wajibi ga hadisin mutu mu karasa hadisai na biyu da nufi قال أخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ منذ منذ الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ ولتوه يهادى بين اثنين فقال ما بال هذا قالوا نذر ان يمشي اي نذر ان يمشي suka ce yayi bakance ne zai tafiya har zuwa ɗakin Allah ko daga ina ko daga makka ko cikin makka ne ko madina ne ko daga ina ne ya ce ya yi bakaji zai tafiya kasa daga kano zuwa dakin allah daga ce manzo allah ya gashi da yana tafiya an cutar da an rike shi haka dama da hagu ce me ya hannu wai wannan ce ai bakaji ya yi zai tafiya ba sai ba zai tafiya a kan qala inna allaha ghaniyun an ta'dhibi ala nafsihi ai allah madaukakin sarki يا ودا gabar asabar da wannan ke makarsa Allah ba ya bukata murhu falyarkab fa'amarahu an قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم ابن طهمان عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يهادى بين بين ابنيه sai kawo fili nan tsakanin ƴaƴansa guda biyu suke rike da shi dama da yana tafiya faqala ma sha'nu hadha <coughs> fa qila nazara an yamshi ila al-ka'bati fa qala inna allaha la yasma'u bi ta'dhibi hadha nafsahu shay'an me Allah zai da wannan azaban da yake makansa fa amarahu an yarkaba sai ce ya hau to hadisai kenan guda uku aina mahallu shahidi mal wajibu awwalan ma huwa al wajibu wa aina mahallu shahiri? al wajibu ala man awjaba ala nafsi nazaran fa ajaza anhu eh zai ne in ya gaza fa'ajaza an eh ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرا فعجز عنه أه؟ kan wannan yana da maganar kowace magana in aka bita za a gani ina mahallin shayi ba haka bane ba ya ce sai cika ala tilas a ba haka ake magana ba salon da ya dauka ina ma da salon da ya dauka eh. amma zai iya hawa ba ina mahallu shahi ina aina mahallu shahi murhu falyarkab to kace aka ce ya daina kawai a an gaba wannan ka ce ya daina kawai aina mahallin shahi a bari ya gama ba eh eh to zuwa ka'aba ne azaba ko tafiyar kasa <laughs> tafiyar ce azaba to shi yasa wannan azabin ba ta da amfani amma yarkab ya hau a bar hawa ya koma gida ya je ya yi ya cika me kace wannan ne zai iya ai shi ya ce zai iya eh? a bai kasa ba aiki aka ce yana yana eh? to za a rike shi in zai iya rike shi ƴaƴansa ne fa in za su rike shi har yaje yayi fa eh idan ranka ƴaƴansa ne ƴaƴansa ne eh eh imana eh, tafiyar yana azaba kansa ne ko ba shi da amfani eh bil mu'minina ra'ufun rahim ma faliyar ka ya je ya cika bakance amma ya hau a bakancin zai tafi abu ne zai ziyarci ɗakin Allah amma a kafa eh. aka ce me aka cire tafi aka ce ba a ce bakancin azaba ba ne aka ce tafiyar ce azaba shi sa Allah baya bukatar wannan azaban da kake ma kanka amma cika bakance yan ana so yan ana so eh aka ce min al-istifna al-istifna a cikin rantsuwa ya rantsuwa ce insha Allah ya tokace ya ya tokace ya yi a cikin ya rasuwar tokaci ke ko tokaci ke nan a cikin rasuwar ya ce insha Allah قال أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا مأمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين duk wanda ya rasuwa faƙala sai ya ce in sha Allahu faƙadistafna ya istifna ya in ya ya zama amirul nafsi ne kenan in ya ga dama ya cika in ya ga dama kuma ya ga dama bai daina ba shi da laifi tun da ya ce in sha Allah sai manzo sai imam nasai da ya kawo hukunci da manzo Allah ya zartar to sai kuma ya kawo misali a aikace an fahimta abin da ya fada a cikin hadisi shine ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man halafa ala yaminin fa qala insha Allah qad istatna hukunci gidan daga manzo Allah duk wanda ya rantsuwa ce insha Allah shikenan in ya ga dama ya cika abin ya bai ga dama ba ya daina ba shi da laifi to sai ya kawo misali a aikace na cewa insha Allah ko rashin cewa insha Allah qala akhbarana al-abbas ibn abdul azim qala haddathana abdul razzaq qala anba'ana ma'mar عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال أي عن أبي هريرة رفعه أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف للنبي مرفوع وما للتابع هو المقبول رفعه قال رفع قال سليمان يتي سليمان يتي ولا سليمان كده ايه ولا باو الله ايه wani bawan Allah ne eh a ko muna son magana ce ta iri annabi suleiman ko a wani bawan Allah ne a in aka ce annabi suleiman ba bawan Allah ba ne wani bawan Allah eh, shi ne mana Sulaimanu wani bawan Allah in kuma annabi Sulaiman ne sai a ce me in annabi Sulaiman ne aka ce wani bawan Allah kuma ana nufi da annabi Sulaiman amma da shi majhuli kenan ba ba shi martaban shi eh me ya fada la aqufanna laylata ala 90 imra'a تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان دركا لحاجته to misali kenan a aikace kenan ko ya yace sulaiman yace la aqufanna nan laylata ala 90 imra'atin la allahu muwatta'atun lil qasam wa nun at-tawkid bima'na wallahi la aqufanna bi nun at ka ce wallahi tabbas lallai da babu ko shakka zan sadu da mace 90 a cikin dare daya talidu kullum ra'atin min hunna gulama wannan saduwa da zai da ko wacce a cikin su sai ta ɗauki ciki ta haifi ɗa namiji yuqatil fi sabilillahi ya je yaki a cikin tada addinin Allah mas'aloli ke wallahi la aqufanna alamra'ati yayi rantsuwa sai ya sadu da mata shin yana da ikon lallai ne siyasar da matan ko kuwa lokaci kai Allah na iya hana wannan abu yayi ko a cire karfi ko ya kamu da rashin lafiya ko sha'awa ta fita baya jin sha'awa ya tsadu da su ko ya barci ko ya sadu da guda 90 ya samu da 45 ko 40 ko 50 ya duk ba shi da ikon wannan illa an ya sha Allah zaɓi abu ɗaya ke talidu ya ce dukkansu sai sun ɗauki ciki mataki na farko sai ta yi tsari da dukkansu kuma ɗaukar ciki sai allah ga dama su ki ɗaukar ciki dukkansu ko ɗaya ta ɗauka ko rabi ta ɗauka mataki na biyu kenan rajulan ta haifi ɗa namiji ba ƙarfinsa ba ne sai allah ga dama sai dukkansu haifi mata ko rabi su haifi mata rabi su haifi maza ba haka bane ba ba shi da iko Allah ne kadai yake cewa kaza ba sai ya ce shari magana ta kare saboda shi ke da iko kaza farko suleiman na da iko ya kai kashi dare yana da iko ya kai kashi da daddare yana da iko lalle sai ya sadu da matan yana da iko sai sun kai tis'in yana da iko sai sun ɗauki ciki yana da iko sai sun haifi maza duk matakai guda hudu nan ba shi da shi iko sai sa sai ya danganta zuwa ga allah madaukakin sai to yana da iko in ya sadu da su suka ɗauki cikin suka haifi ɗaya su tisa'in da suka haifi ɗaya maza wayan su fandare su ce ba za su yakin ta da addinin Allah ba za su yawon kabu kabu ne ko gadai yana da iko a ah, abin mamaki ne annabi nuhu ne dan sheke dan sani ba shi ya haife shi ba eh ce inda min ahli ce, innahu laysa min ahlika to ina ma nan innahu amalun ghairu salih aw amila ghairu salih da yace innahu laysa min ahlika to zuwa ta ta dauko cikin ashe bana a haifa min da shi Allah ya ce ba dana bane ya kai kenan an kauce hanya ko sai ce innahu amila ghairu salih aw amalun ghairu salih ba dan ba ne ba wa cikin dangantaka ba jininka ne amma akida kuwa ɗaya ba aikin kuwa ɗaya ba an fahimta to wa'annan duk matakai biyar annabi sayyidina sulaiman ya tsallake su yayi gaban kanshi qila lahu sai ka ce qul insha Allah ka ce in Allah ya so falar ya bai faɗa ba me ya hana shi faɗa farkon mataki kenan ya faɗi abin da ba shi da iko ikon na hannun Allah sai Allah ya hana shi ce insha Allah an fahimta waye zai ba shi iko ce insha Allah din Allah ba da sarki to Allah da ya faɗi insha Allah sai wannan tu ya faru sai Allah ya janye sai Allah bai ba shi iko ya faɗi insha Allah ba annabin Allah ne fadar insha Allah sai dai shi ya umurci wa ko da ma ya fada ba shi amma aka ce ce insha Allah falam yaqul bai fada ba me hana shi fada me hana shi fada eh Allah bai bashi shi kuma fada ba ta wace hanya ya manta mantuwa ya yi ba eh ina ba kila ne a kul insha Allah ka ce insha Allah in mantuwa ba a ce ce insha Allah ba to me ya hana fada da aka ce mishi fada din eh? Mana saboda musani shi sa Allah ya hana shi fada eh me ya hana shi fada falam ya faqil qul in sha Allah falam ya qul bi fada ba Eh. Allah bai kaddara fir'auna zai musulun da ba ma ka ce makula da kaulan layyinan la'allahu ya zakaru a ya falar ya me yasa bai fada ba eh eh ba za a ba wanda zai iya jara'a ce allah Suleiman bai fada ba saboda me ji da kai ko ba girma ko mene annabin Allah ne annabin Allah ne wa yana ganin duk sharuɗai sun cika yana da ƙarfi yana da matar. ya watakila ya saba yin irin haka shi yasa bai ce insha Allah ba to ai kuma ya shiga wani ya yi za a shiga sabo kenan yana da karfin ba lallai a samu mazan ba kuma ya san wannan ba shi a fahimta ya shiga horin Allah domin Allah shi yake da ikon wannan abubuwan da ya ai kowa ya san ya shiga hurumin Allah shi yasa muka kirga hurumin guda biyar ne ya kai da daddare hannunsa yake ko hannun Allah ya iya sadu da matan hannunsa yake ko hannun Allah su kai cikin din hannun su ko hannun Allah su dauki cikin hannun su ko hannun Allah su haifi din hannun su ko hannun Allah ƴaƴan su zama maza hannun su ko hannun Allah su yadda za su yaki din hannun su ko hannun Allah eh duk hannun Allah ba abin da yake da iko ko daya a ciki hmm. eh eh kaddara ce Allah ya tsaro al'amarin haka shi gina a daina ilman ta'adilat na komai na abubuwa ke to shi da annabin Allah ne shi ne zai ce ma wani kul insha Allah kuma aka ce mishi ka ce insha Allah fallam ya kul bai faɗa ba me yasa yare na da wanda ya ce mishi bai faɗa din ne ko yana gani shi waye sai ce mishi ce insha Allah ba za a tuhumce ba za a zarge da cewa fadar insha Allah ne baya so ba a'a falam yakun abinda manzo Allah ya faɗa ke sai mu ma mu tsaya falam kun ko fa qafa bihinna sai ya samu iko na farko da na biyu ya kai dare din kuma ya sadu da su so kai ta 90 din falam talid minhunna illa imra'atun wahida mace 89 ba su haihuwa mace ɗaya ta haihu kuma nisra insani rabin mutum faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kana insha Allah lam yahnas wa kana taraka li hajati da yace insha da bai karya rantsuwansa ba da sai ya cimma burinsa, da shi ya samu mata cikin ɗin duka su haihu ya'ya maza kuma duk su bi bayan su ya yakin da addinin Allah saboda rashin fara cewa insha Allah inna shi yasa to shi yasa Allah ya ladabtar da shi ko ya yi masa gyara ko ya yi eh ne eh nuna mana cewa da abin da za mu faɗa mu kawo wannan tungai sai mu faɗa yayi eh, ko da Allah bai cika in Allah bai cika abu ba misali ko da ka riga ka ka saboda al'amari zuwa ga Allah ba ka san ka bari ka ce in Allah ya ga dama mana ka dauki dukkan iko ka da yana wajen Allah shi sa dai abinda abinda manzon Allah ya faɗa masa ke shi sa komin darajarka komin iliminka duk inda ka kai da matsayi ko almajiri ko yema tini game da addinin Allah game da Allah wurin da sarki kai maza ka karba kada ka rena da shi kada ka rena da shi faƙila da sai aka ce masa in kaga an kawo fi'li mabniyun lil majhul ko lima lam yusammi fa'il ma'ana galibi wanda aka boye din bai isa ma a ambace shi ba da musa ya ce faqala lahu harun ma'ana Haruna ya isa ne harun faqala lahu musa ya ma faqila lahu sai aka ce masa waye ya ce masa cikin almajiransa ne cikin muridansa ne cikin waye da bene ne cikin al'ummarsa ne cikin suwar sai duk malam yana ji da wannan abu ɗaya ne aka yi ijimai duk darajar malam duk inda ya kai da ilimi yana sallan magarba ko isha ko asuba ko ashan ko menene yana karatu alkur'ani yana cincibi za a tuna masa ko mun kankanta ko almajiri ne ya tuna masa nan da nan sai ya yi sai dawo ya ɗauka ya kama sai tafi baya jin waye ya masa gyara amma da ban in ka cire wannan to matsalar tana da wahala ko eh tana da wahala wannan matsalar kadai ita ce ta samu lafiya ta fi wuce lafiya yana karatu ya hada cin alkur'ani kamar me yana tintibi koman kankantar wanda ke bayan almajirin almajirin shi ne yana tada shi zaga ya dawo ya dauka ya kama ba zai taba jin ya juyo daga sallah ya ji zafi ya ji haushi ba sai cikin karatu sallah ke cewa fatul bari kenan imam ibn hajar kenan wannan magana za mu tattauna ta gaba insha Allah yana kai wajen sai Allah ya tuna masa wannan magana za mu tattauna ta gaba ya wuce yana kai wajen sai manta sai ya gaba an ya gaba hmm. a duk wanda kake ci da kanka Allah abinda Allah baya so ka ranka ji da kanka ka zama wasu zaniya ka zama biyun Allah ke na biyun Allah ke sai alkibriya ridai wal azamatu isari faman naza'ani fi wahidin minhuma qasamtu na kanya kashin bayansa duk inda kai da hadda alkur'ani sai kai tawaddanci in ba haka ba sai ka haddace alkur'ani tun daga farko sai ka kai kul huwallahu ahad sai Allah ya kama ka wace sai yi tuntuni sai ka ga inna a'tainaka al-kawthar sai Allah ya kama ka wace sai yi tuntuni kaga ka gama da duk inda yake da wahala ko ka zo inda ko baka kowa ya ko mata gida sun hada sai Allah ya rike ka waje waye kai me ilimin ka dan ka da aka san maka waye kai za ka iya za ka ce insha Allah akwai hadda da karfi ce insha Allah za iya mace ce insha Allah komai ka mai da shi ga Allah sai Allah ya samu ka albarka ya tabbake ka a cikin kitabul muzara'a littafin noma الثالث من الشروط فيه المزارعة والوفاء معنى شرعي نأك شين المزارعة والوفاء إلى شرعي نفرق لنبي شين الأيمان والنذور سبب الأيمان يتضمن الشرط والنذور والنذر يتضمن الشرط فعدهما شرطين فجاء بهذا فقال الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق هل فهمت؟